sarki ne mai yawan kyauta yana yawan kyauta sosai to kuma Allah ya jarabce shi da kuma wani manomi in na ce manomi ko in ce mai kamun kifi shi ma mai kamun kifin Allah ya masa basira sosai to sarkin kuma kyautan shi ne, bai yi wa kai ka zo ka bashi kyauta bai baka kyautan da ya fi karfin naka ba ko ya ka shi kyauta ya baka wanda ya fi karfin nashi ya nuna maka shi sarki ne ya fi karfin ka bashi abu shi bai mayar ba ko yaya sha ya rama kura aniyanta to shi wanga kuma a mai kamun kifin da ya gano sarki na kyauta da ya je ya kama kifin da ya zo shi nemi babban cikin kifayen gaba da mai kyau ya biyo gida aka ya ce kun sama sarki da aka kun sama sarki ya ce sarki ya ce to abar ya shigo ya shigo ya zo ga tanan kifin mala tana nan balbalbal lafiya ya ce sarki kyauta aka baka mun kawai ya ce kawai kawai ya ce kawai na kawo maka ne shikenan sai ce to shikenan tunda kai ka bani kyautan kifi ni ma zan rama makura kura aniya she sarki ya bashi dinari daidai 4000 dinar shekaran jiya da na ce calculate min dinar nan na jin wani sun ci an kuskure calculation da aka bayar ne ya fi karfin aka nan 4000 dinar ashe matan shi na baya irin wannan matan na Allah kiyaye mu da su matan da suke hana alheri she ta ce sarki saboda wanga kifi kifi ka ba da 4000 dinar she ce mata ni aka nike ni san duk sanda ni duk sanda aka abin nan aka bani kyauta ya kamata rama makura aniya sai ta ce sarki ya yawa ai dabara kwaco sarki ya ce ba dabara ni ina bayar ban karba ta ce sarki na da dabara dole a karbi shikenan she ya tambaye ta to wani dabara za a yi don ni dai ban da dabara ke gwada dabara she ta ce sarki tambaye shi kifin nan na mace ne ko namiji in ya ce namiji she ka ce na mace kake so lokacin she ka rage kudin in in ya ce namiji in ya ce na mace ko ka ce namiji in ya ce namiji ka ce na mace bi ma'ana kun gane watan duk inda za a biyo da shi she mai kifin wanda ya kyautan kifin sarki ya kirawo shi ya ce to kai zo nan kifin da na baka nan abin nan kifin da ka bani nan mace ce ko namiji she gano za mai dabara shi kuma kudin an riga ya karbi ke ce sarki Allah kare ka ina da jawabin bayar sarki ya ce ba da jawabi ya ce sarki kifin maza mata ne <laughs> sarki ya ce wallahi ka burge ni ni kuma in an burge ni na kara kyauta ke sarki ya kara mai 4000 kuma ta ce ba sarki ya ce ni ni na gaya miki fa kai kika ce akwai dabara wurin dabaran kuma ya burge ni shi yasa na kara mai abin ya bata haushi shi yasa da aka kara 4000 shi kudin yayi yawa cikin burgami kudin na ta zubewa kudin na zubewa shi yana kwashe na kasa don kwansu ne shi ta ce sarki yanzu na da dabaran da za a kwace kudin duka sarki ya ce wani dabara ne ta ce kaga kai ka mai alfarma maimakon ya bar na kasa kuma yara su kwashe kaga yana kwashewa ko to ce mai tun da shi bai ya daye alfarma kai ma naka alfarman ka kwace shi sarki ya ce ashe kina da wayo shi sarki ya kirawo shi ya ce malam kai zo wato kai mun maka kyauta ɗan kanana ƙanana da ke zubewa yaran gidan sarki za su kwashe su sai alewa kuma ba ka bar shi Ya ce sarki Allah kiyaye ka Ya ce sai ya ce ma sarki ka ga kudin nan baka ga huskan ka ke kai ba sarki ya ce eh Ya ce na bar shi kasan wani ya taka an ci mutuncinka dalilin kwasan kenan sarki ya ce wallahi ka burge ni shekara mai 4000 za ta bude bakin ta ce ke in kika bude bakin ka ana ana rasa da kin bude baki ana rasa 4000 sai sa kama min baki sai sa Allah